أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا صدق الله العلي العظيم Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro kun lalubo sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran ne a cikin shirin sani yammaci zango na uku kamar karshe a wani ranar ta Litinin. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya akwai mu dauke da kuma sharhin bayan labarai muna kuma dauke da shirin nan na kokon san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana muna kuma dauke da shirin nan na duniyar mu a yau A mu kuma ɗauke da shirin na muryoyin ku masu saurare waɗannan da yarda Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan yammacin da fatan kuma masu saurare za a kasance a tare da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe nan da 'yan ɗaki-koki masu zuwa za mu zo muku da labaran duniya da dumi su da fatan dai kuma za a kasance a tare da mu. To tare da sallama masu sauraro da farko ga kanan labaran. bayanai daga palestine na cewa fiye da mutane 1,800 ne isra'ila ta kashe a arewacin gaza cikin watan jiya iran ta yi kiran da a ƙara ƙaimi wajen samar da zaman lafiya a gaza da kuma labanan aski ya iso gaban goshi a babban zaben amurka inda za a fafata tsakanin donald trump da kuma kamala harris a gobe talata tun ziga cikakkun labaran tare da ni hassan barka a gadas bayanai daga palestine na cewa fiye da mutane 1,800 ne suka yi shahada a yayin da wasu ɗaruruwa suka ɓace tun bayan da isra'ila ta kaddamar da wani sabon kisan ƙari dangi a arewacin gaza a watan jiya kamar da hukumomin yankin suka sanar a cikin wata sanarwa da aka fitar yau litinin ofishin yada labaran gwamnatin gaza ya ce an kashe mutane 1,800 tare da rikata wasu 4,000 a arewacin gaza a cikin watan oktoba da ya gabata tun daga ranar 6 ga watan oktoba ne sojin isra'ila suka kai farmaki ta ƙasa a arewacin gaza musamman a kusa da yankin jabaliya sojin mamayar sun kuma hana duk wasu motocin ɗaukar marasa lafiya ko ayarin motocin agaji shiga arewacin gazar kawo yanzu dai adadin falastinawa dubu arba'in da uku da ɗari uku da saba'in da hudu ne suka rasa rayukansu sai kuma wasu dubu da ɗari biyu da wato dubu ɗari da biyu da ɗari biyu da sittin da ɗaya suka jikata a hararen da sojojin isra'ila ke ci gaba da kaiwa a gaza tun daga ranar bakwai ga watan oktoba shekarar dubu biyu da ashirin da uku in ji ma'aikatar lafiya ta yankin ma'aikatar ta ƙarar da cewa daga cikin waɗannan falastinawan 33 ne aka kashe sannan wasu 156 suka jikkata a cikin sa'o'i 24 na baya-bayan nan jamhuriyar musulunci ta iran ta yi kiran da a ƙara ƙaimi wajen samar da zaman lafiya a gaza da kuma lebanon wannan kiran ya fito ne ta bakin ministan harkokin wajen ƙasar abbas arrakci a wata tattaunawa ta wayar tarho tare da takwaransa na masar badar abdullati a yau litinin mr arrakci ya yi kira da a fadada yunkurin diplomasiya don samar da zaman lafiya a gaza da lebanon inda ya jaddada mahimmancin tsage ta buɗe wuta a yankunan da ake mamaye da ya yi kira da a gaggauta kai kayan agaji ga 'yan gudun hijira a gaza da kuma lebanon arakci ya ce shugabannin isra'ila na da burin fadada yakin a duk faɗin yammacin asiya ya ce yahudawan sahiyoniya suna son kawo cikas ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin iran na bayan tsagaita buɗe wuta amma tana da hakki na kare kanta daga duk wani hari na isra'ila in ji shi ministan na iran ya jaddada buƙatar ɗaukar ƙwararren matakai a duk faɗin duniya musamman ma al'ummar musulmi don daƙile abin da ya danganta da na'urar kisan ƙare dangi ta isra'ila shi ma'ana sa ɓangare ministan harkokin wajen ƙasar ta masar abdullati ya fifita yunkurin warware rikicin yankin cikin lumana a amurka za a iya cewa 'yan sa'o'i ne kawai suka rage al'ummar kasar su je ga kada kuri'a a babban zaben kasar za a fafata a zaben mafi ɗaukan hankali a tsakanin 'yar takara magajiyar joe biden kana kuma mataimakiyarsa kamala harris daga jam'iyyar democrat da kuma tsohon shugaban kasar donald trump daga jam'iyyar republican 'yar takarar ta jam'iyyar democrat wace yake son mai gurbin wato joe biden kamala harris za ta shafe yinin ranar litinin a jihar pennsylvania sannan ta kamala da taro a philadelphia donald trump a nasa bangaren ya shirya taruka guda hudu a jihohi uku inda zai fara da raleigh a jihar north carolina sannan ya yada zango sau biyu a pennsylvania ya kuma gudanar da wani taro a Reading da kuma Pittsburgh idan har Trump ya lashe zaben zai zama shugaban Amurka na biyu a tarihin kasar da ya lashe zaben shugaban kasa ba a jere ba bayan Grover Cleveland a ƙarshen ƙari na 19 ita kuwa 'yar takara Harris tana neman zama mace ta farko kuma ba Amurkiyar barkar wato Afirka ta farko kuma mutum na farko mai asalin jinin Asiya ta kudu da za ta kai ga ofishin shugaban ƙasa shekaru hudu bayan da ta farke wato matsayi na mataimakiyar shugaban ƙasa ta amurka ta farko tuni dai amurkawa kimanin miliyan 77 sun riga sun kada ƙuri'a tun da wuri amma harris da trump suna ƙoƙarin jawo ƙarin miliyoyin magoya baya su fito a zaben na gobe talata idan allah ya kai To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye daga birnin Tehran. Turkiya ta fara wani shiri na kara wayar da kan duniya kan dakatar da sayar da makamai da harsashe ga gwamnatin Isra'ila tare da aikewa da wata wasiƙa ga kwamitin sulhu tare da goyon bayan ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya 52 da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da na shiya 22. kasashen da suka rataba hannu kan wasikar sun buƙaci duniya da ta daina aika albarusai da kuma makamai zuwa isra'ila tare da neman kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya ɗauki matakai kan hakan an aike da wasikar ne a ranar ɗaya ga watan nuwamba zuwa ga sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi da ƙasashe 52 da da suka hada da turkiya iran palestine bahrain bangladesh haɗaɗɗiyar da larabawa duk suna cikin ƙasashen da suka buƙaci hakan sauran sun hada da bolivia brazil brunei burkina faso algeria djibouti china indonesia morocco da kuma gambia a ɗaya bangaren kuma akwai ƙasashen da suka hada da afirka ta kudu iraqi qatar kazakhstan kirgizistan colombia comoros kuwait cuba da libya da kuma lebanon akwai maldives da malaysia da mexico da kuma masar sauran sun hada da mauritania da namibia da nigeria da nicaragua da norway da kuma pakistan a kuma kasashen da suka hada da rasha san vincent da kuma grenadine sai kuma sao tome and principe da senegal da somalia da kuma sudan can kuma ɗaya bangaren akwai kasashen da suka hada da saudi arabia da kuma chile da tunisia da oman da sudan da venezuela da kuma vietnam sai kuma yemen da zimbabwe jami'an tsaron kasar iran sun sanar da mutuwar madugun 'yan kungiyar da ta ɗauki alhakin kai harin taftan wanda a yayinsa 'yan sandan kasar akalla goma suka yi shahada mai magana da yawon 'yan sandan kasar brigadier janar sa'id montazar al-mahdi a ziyarar da ya kai lardin sistan da balushistan ya bayyana cewa mun cika alkawarin da muka ɗauka na neman adalci ga jinin jami'an 'yan sandanmu da suka yi shahada an gano shugaban 'yan ta'addar ne a yankin gohar cook a gundumar taftan bayan wani gagarumin samame da jami'an 'yan sandan na yaƙi da ta'addanci suka yi montazar al-mahdi ya bayar rahoton cewa a cikin sa'o'i 24 suka gabata an kama wasu 'yan ta'adda biyu ɗaya daga cikinsu ya ɗauki hoton inda aka kai harin kuma zai fuskanci shari'a an tsare wasu mutane shida da ke goyon bayan 'yan ta'addar tare da amsa laifinsu na kisan jami'an 'yan sanda a shekarun baya bayan nan an kai har ne a daidai lokacin da jami'an 'yan sandan ke dawowa daga kiran gaggawa da aka yi masu a yankin na taftan inda nan ne 'yan ta'addan suka yi masu kwantan bauna to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran To da masu sauraro bayan labaran duniyar yanzu kuma zamu kai ga sharhin mu a yau. To sharhin zai yi magana ne game da damuwar kasashe da kuma hukumomin majalisar ɗinkin duniya kan halin da ake ciki a zirin Gaza. Kasashen da kuma hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun bayyana abin da ke faruwa a Gaza da marar misaltuwa. kusan wata guda kenan yankin na killace an hana shigar da kayan agaji na yau da kullum sai kuma hararen da ake kaiwa ba ƙaƙautawa in ji su shugabannin ƙungiyoyin agaji da na kiwon lafiya da sauran hukumomi sun yi gargaɗin cewa dukan al'ummar palestinu a arewacin gaza na cikin haɗarin mutuwa daga cutuka ko yunwa ko kuma tashin hankali jami'an majalisar ɗinkin duniya sun kuma yi gargaɗin cewa ayyukan jin kai ba za su iya tafiya daidai ba a arewacin gaza duba da halin da ake ciki jami'ai sun kira ga isra'ila da ta daina kai farmaki kan gaza da kuma masu aikin jin kai da ke kokarin taimakawa ƙungiyar silver children ta ce ban bala'i ne halin da ake ciki hukumar kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya wato unicef ta ce tun farko an kashe yara fiye da hamsin a har da ake kaiwa a jabaliya da ke arewacin ƙasar cikin sa'o'i 48 da suka gabata shugabar asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef wato katerina rousseff ta ce kisan da isra'ila ta yi wa yara sama da hamsin cikin sa'o'i 48 da suka gabata a jabaliya da ke arewacin zirin gaza wani mummunan lamari ne ta kuma bayyana irin haɗurran da ma'aikatan jin kai ke fuskanta musamman waɗanda ke gudanar da kamfe na rigakafin cutar shan inna ko kuma polio har-haren da aka kai kan jabaliya da cibiyoyin allurar rigakafin kafin da ma'aikacin unicef wasu ƙarin masallai ne na mummunan sakamakon har-haren wuce gona da iri kan fararen hula a zirin gaza ta kuma shaidar cewa dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa sun ba da umarnin kare fararen hula gine-ginen fararen hula ma'aikatan jin kai da motocinsu a lokacin tashin hankula ta buƙaci kawo ƙarshen hararen da ake kai wa fararen hula da ma'aikatan jin kai da sauran cibiyoyin farar hula da kayayyakin more rayuwa a gaza inda ta bayyana mummunan halin da ake ciki a arewacin gaza inda daukacin al'ummar palestino musamman ƙananan yara ke fuskantar barazanar kisa daga cutuka yunwa da ci gabar tashin hankali na haba mai unicef da neman isra'ila da ta gudanar da bincike cikin gaggawa game da halin da ake ciki game da harin da aka kai wa ma'aikacin ta da kuma ɗaukar matakin hukunta waɗanda aka samu da hannu in ta a watan oktoban shekarar 2023 da ta gabata ne gwamnatin ƙasar isra'ila gwamnatin isra'ila ta kaddamar da yakin ta na kisan kare dangi kan al'ummar zirin gaza da ba su da kariya bayan wani harin ramuwar gayya da kungiyar gwamnatin hamas ta kai a watan da ya gabata ne sojojin isra'ila suka tsananta kai hare-hare tare da kai hare-hare ta sama da ta kasa da arewacin gaza inda suka kashe tare da raunata dubban falastinawa waɗanda yawancinsu ƙananan yara ne adadin waɗanda suka mutu a sakamakon hare-haren da isra'ila ke kaiwa ya zuwa yanzu ya kai 43,314 a cewar ma'aikatar lafiya ta gaza ya ce tun daga ranar 7 ga watan oktoba na shekarar 2023 sama da falastinawa 200,000 kuma sun shikata a harin na isra'ila a ranar litinin 28 ga watan oktoba hukumar ba da agajin gaggawa ta palestino ta ce kusan mutane 100,000 ne suke makale a jabaliya bet hanun a arewacin zirin gaza ba tare da magunguna ko abinci ba in shi rahoton reuters tun ranar 6 ga watan oktoba ne sojojin isra'ila suka kai harare ta sama da ta kasa a jabaliya bait lafiya da kuma bait hanun wani bincike da oxfam ta gudanar daga ranar 1 ga watan oktoba na shekarar 2024 ya nuna cewa sojojin isra'ila sun kashe mata da yara a cikin shekara guda na yaƙi a gaza fiye da lokacin rikicin shekaru 20 da suka gabata sama da yara dubu ashirin ne suka ɓace ko kuma aka maida su marayu a rikicin cikin shekarar da ta gabata in shi ƙungiyar save children yayin da wasu yara dubu goma sha hudu suka rasa rayukansu a 'yan watanni suka gabata wani bincike da aka yi a mujallar the lancet ya nuna cewa ainihin adadin waɗanda suka mutu a gaza zai iya haura dubu ɗari da tamanin da shida jeremy stona na ƙungiyar save children ya ce idan kasashen duniya ba su sa baki ba cikin gaggawa abin zai wuce duk yadda ake tunani ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin hudu ga watan Nuwamban shekara ta 2024 wanda ya daidai da biyu ga watan Jumada Ula na shekara 1446 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 29 suka gabata a rana irin ta yau wato 4 ga watan nuwamban shekara ta 1995 aka kashe ishaq rabin tsohon firaministan haramtacciyar kasar isra'ila wani bai yahudan sayoniya mai tsatsauran ra'ayi ne dai ya bindige shi har lahira a lokacin da yake gabatar da wani jawabi bayan da ya amince kan cewa zai bai wa falistinawa wasu daga cikin haƙoƙinsu inda wasu daga cikin yahudawan sahiyoniya masu tsawon ra'ayi suke ganin hakan a matsayin cin amana a gare su akan haka ne ɗaya daga cikin su mai suna yigal amir ya harbe shi har lahira rabin ya zama firaministan haramtacciyar kasar isra'ila shekara ta 1975 zuwa 1977 amma ya sauka saboda tuhume-tuhume na cin hanci da rashawa amma ya sake zama firaministan haramtacciyar kasar isra'ilan a shekara ta 1992 kamar yadda kuma ya kasance a cikin waɗanda suka taka gagarumin rawa wajen yin kisan kiyashi a kan falasɗinawa a lokuta daban-daban a tarihin rayuwarsa ishaq rabin yana ɗaya daga cikin yahudawan sahiyuniya waɗanda suke hijira tun da farko lokacin da aka kafa haramtacciyar ƙasar isra'ila da suka mame falasɗinu bayan da ingila ta kwaso su daga ƙasashe daban-daban na duniya da zammar kafa ƙasa ta yahudawan sahiyuniya a cikin falasɗinu wanda kuma a lokacin ingila ne take mame da falasɗinu kuma take mata mulkin mallaka ishaq rabin ya amince baiwa falasɗinawa wasu daga cikin haƙoƙinsu ne bayan rataba hannu akan yarjejeniya tare da marigayi yasar arfat akan hakan wanda kuma shugaban ƙasar amurka na lokacin bill clinton shine ya jagoranci tattaunawar da kuma rattaba hannu akan wannan yarjejeniya duk da cewa dai babu ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da yarjejeniyar ta kunsa wanda isra'ila ta aiwatar har inda yau take. masu saurari ko kun san cewa shekaru 105 da suka gabata a rana irin ta yau wato 4 ga watan nuwamban shekara ta 1918 a daidai daular austria da hungary ta miƙa kai ga kasashen kawance a ƙarshen yakin duniya na ɗaya wannan haɗaɗɗiyar daula ta austria da hungary dai ita ce babbar abiyar kawance ga ƙasar jamus a lokacin kuma ita ce ta fara kunna wutar yakin duniya na ɗaya amma sakamakon kashin da ta sha a hannun ƙasashen kawance da ƙarshe dai ta amince ta sha kayi tare da amincewa aka rataba hannu akan wata yarjejeniya ta sulhu da kawo ƙarshen yakin amma daga bisani ƙasashen ƙawance sun ci gaba da matsin lamba a kanta har sai da aka rusa daɗe daular ta austria da hungary masu saurare ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a ranar irin ta yau aka buɗe kasuwar baje kolin tafai ta ƙasa a birnin tehran a karon farko a taron baje kolin littafai na ƙasa da ƙasa a birnin tehran shi bayan wallafa littattafai na ƙasashen ƙetare da dama da kuma na cikin gida sukan halarci wannan wuri a wannan lokaci da aka buɗe baje kolin na farko ƙasashe waɗanda suka halarci wannan baje koli ya kai ƙasashe 32 sannan kuma an baje littattafai masu tarin yawa wanda adadinsu ya kai dubu goma sha shida har ila yau sunan littafai sama da dubu takwas waɗanda suke da alaƙa da mawallafa daban-daban na cikin gida da na waje suna daga cikin littafan da aka gabatar a wurin sannan kuma an samu adadi mai yawa na waɗanda suka halarci wannan wuri wanda yawan mutanen ya kai dubu ɗari biyar daga farkon baje kolin zuwa rufe shi tun daga lokacin ake gudanar da bikin baje koli na littafai na ƙasa da ƙasa a birnin tehran a kowace shekara tare da halartar maɗaba'antu masu buga littafai na ciki da waje kamar yadda kuma akan baje koli na kayayyakin fasaha iri-iri a wannan baje kolin waɗanda suka hada da alluna da kuma sauran kayayyakin fasahar rubuce-rubuce da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru dubu ɗaya da hamsin da biyar da suka gabata a rana irin ta yau biyu ga watan da ula na shekara ta ɗari uku da da 391 hijira kamariya abu ishaq kisa'i marwazi masanin adabi ɗan ƙasar iran ya rasu an haife shi a shekara ta 341 bayan hijira a garin mirwa wanda yake ɗaya daga cikin garuruwan tsohuwar ƙasar iran wanda a yanzu yake cikin yankin turkmenistan a lokacin rayuwarsa ya yi daidai da ƙarshen zamanin mulkin sarakunan samaniyawa a iran kuma farkon mulkin sarakunan kazanvid da haka akwai abubuwa waɗanda suka haɗa. lokutan masarautun guda biyu a cikin rubuce-rubucensa baya ga kuma mirwazi ya rubuta baitukan waƙoƙi da dama domin yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam musamman ma Imam Ali bin Abi Talib alaihi salam ya ƙware matuƙa wajen ƙirƙiro jigo da bayyana ma'anoni a cikin baitukan rubutacciyar waƙa Mirwazi ya yi amfani da salo na musamman wajen bayyana lamura da dama na faɗakarwa da wa'azi ga jama'a ta hanyar hikima a cikin baitukan waƙoƙi. a ƙarshen rayuwarsa ya bar tarihin littafai masu tarin yawa waɗanda ya rubuta a ɓangarori daban-daban na adabi da kuma rubuce-rubucensa na waƙoƙi a cikin baituka da salo daban-daban wanda har yanzu ana amfana daga irin waɗannan rubuce-rubuce waɗanda ya yi a manyan cibiyoyin bincike na adabi da kuma jami'o'i a ƙasar iran da ma wasu ƙasashen duniya. mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamarar da suke kana a mataki na kasa da kasa da kuma bita a kansu. Shirin da zai dubi ne dangane da jawabin farko da sabon babban sakataren kungiyar Hezbollah Sheikh Na'im Qasim ya gabatar ne a matsayin jawabinsa na farko bayan zaɓensa akan wannan matsayi. da kuma yadda ya bayyana matsayar kungiyar akan yakin da take yi da yahudawan sahiyuniya 'yan mamaya wajen ci gaba da ƙara azama domin tunkara makiya da kuma ƙara yawan hare-haren su akan yankunan falasɗin da yahudawa suka mamaye babu gaggautawa ba tare da la'akari da girman sadaukarwar da suke yi na rasa manyan kwamandoji da jagori na ƙungiyar ba sakamakon wannan yaƙi da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kallafa masu. tare da jaddada matsayar kungiyar ta hezbollah a kan goyon bayanta ga al'ummar palestino musamman yankin zirin gaza marasa kariya wanda isra'ila take yi wa kisan kiyashi kullum rana fiye da shekara guda a cire da kuma jaddada matsayarsa wajen ci gaba da bin tafarkin said hassan nasarullah a tafarkin gwagwarmaya ba tare da ja da baya ba wannan da shine abin da shirin zai dubi akan sa da yardar allah da fatan masu saurari za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. a jawabinsa na farko bayan zabensa a matsayin sabon babban sakataren kungiyar hezbollah ta ƙasar labanan sheikh na'im kasim ya bayyana cewa kungiyar za ta ci gaba da gwagwarmaya domin dakile makircin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a kan yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya sheikh na'im kasim ya yi gargadin cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da masu goyon bayanta na yammacin turai sana cikin wannan babban makirci wanda ake kitsawa yankin jawabin nasa na farko wanda aka watsa a gidajen talabijin da dama a kasashen duniya a wannan laraba ya bayyana cewa shirinsa na zahiri shine ci gaba da ayyukan marigayi said hassan nasarullah za mu ci gaba da aiwatar da shirin yaki wanda said nasarullah ya tsara kuma za mu ci gaba da kasancewa a kan turba ta siyasa daidai da manufofi na ƙungiyar babban sakataren ƙungiyar ta hezbollah ya jaddada cewa goyon bayan gaza yana da matukar mahimmanci wajen tunkara hatsarin gwamnatin yahudawan sahiyoniya baki daya a kafa kungiyar hezbollah ne a shekara ta 1982 domin tunkara mamayar isra'ila da manufar faɗaɗar ta da kuma 'yantar da ƙasar labanan daga mamayar isra'ilan in ji sheikh na'im qasim ya kuma yi tsokaci a kan cewa wasu sana'in suka da cewa 'yan gwagwarmaya a labanan da gaza su ne suka tanzara isra'ila har take kai hare-hare na kisan kiyashi ya ce kar jama'a su manta da ta'azar da isra'ila ta yi na tsawon shekaru 75 da kuma rawar da kungiyoyin gwagwarmaya suka taka wajen kawo ƙarshen mamiyar haramtaccen ƙasar isra'ila a labanan wasu suna yayata cewa an tsokani isra'ila ne amma isra'ila tana buƙatar hujja ne kafin ta aiwatar da ta'addanci shin mun manta shekaru 75 na kashe falasɗinawa da take yi da murƙushe su da ƙwace musu ƙasa da ƙwace musu wurare da kuma keta alfarmar wurare masu tsarki da kisan kiyashi da take yi a cikin tsawon waɗannan shekaru Shan an tsokane ta ne duka waɗannan lokuta gwagwarmaya ce ta kori isra'ila daga ƙasar mu tare da haɗin gwiwar sojoji da jama'ar ƙasa amma gudar majalisar ɗinkin duniya bai kori isra'ila daga ƙasar labanan ba sheikh na'im kasim ya ci gaba da cewa benjamin netanyahu da kansa ya bayyana a farkon harin da isra'ila ta kai wa labanin cewa ta yi hakan ne domin abin da ya kira sabuwar gabas ta tsakiya mana fuskantar gagarumar barazana a yankin gabas ta tsakiya wannan yaƙi ne wanda ya wuce labanan da gaza yaƙi ne da ya shafi duniya ana amfani da duk wani nau'i na zalunci domin kawar da al'ummar Falasɗinu da kawar da duk wani yunkuri na ƙin miƙa wuya ga wannan zalunci da kuma masu goyon bayan Falasɗinu da suke kare haƙƙoƙinsu akan haka dole ne mu fuskanci wannan zalunci maimakon tsayawa a matsayin 'yan kallo shugaban na hezbollah ya ce wannan gama ta zubar da mutuncin kasashen yammacin duniya bisa la'akari da son zuciya wanda suke nuna wa karara ba tare da wata kunya ba akan ayyukan dabbanci wanda isra'ila take aikatawa a yankin shugaban na hezbollah ya jaddada cewa gwagwarmayar da ake yi a yankin na fafutakar ganin an samu makoma mai daraja ita kaɗai ce mafita domin kuwa nuna tsoro da miƙa waya ga yahudawan sahiyoniya babu abin da zai haifarwa masu yin hakan illa kaskanci da wulakanci da tozarci kuma ba za su taɓa burge yahudawan sahuniya ba tsarin gugurmaya da tsayin daka a gaza da labanan wani al'amari ne na kare mutunci da karama da dukkanin al'ummomin yanke gabas ta tsakiya da makomarsu sheikh na'im kasim ya fayyace cewa kungiyar hezbollah ba ta yaƙi a madadin kowane bangare amma tana yaƙi ne kawai domin ƙasar labanan da al'ummarta da mutuncinta ya kuma yi ba da goyon bayan da iran take wa dukkanin kungiyoyin gugurmaya masu gugurmaya da zaluncin yahudawan haramtaccen kasar isra'ila a yankin gabas ta tsakiya ba tare da neman wani abu na taimako daga gare su a madadin taimakon da take musu ba in ji shek na'im kasim iran ta fahimci irin girman sadaukarwa wanda take yi wajen taimakon al'amarin falastinu babban misalin hakan dai shine yadda ta rasa manyan kwamandojinta na soji da suka hada har da janar kasim suleimani muna yaƙi a ƙasar mu kuma muna ƙoƙarin ƙwato yankin mu wanda aka mamaye ba wanda ya tambaye mu wani abu kuma ba wanda ya ɗora mana komai daga sharɗansa Sheikh Na'im Kasim ya gode wa majalisar zartarwa ta ƙungiyar Hezbollah wadda ta zaɓe shi a matsayin shugaban ƙungiyar. yana mai kallon wannan matakin a matsayin wata babbar amana da aka ɗora a wuyansa. Wannan amana ta samo asali ne daga kalaman Said Abbasul Musawi shugaban ƙungiyar Hezbollah na farko kan cewa babban umarni na wannan amana shine kiyaye tsayin daka da gugurmaya. sheikh na'im kasim ya yi ta'aziyar shahadar sayyid hashim safiyuddin shugaban majalisar zartarwa da kungiyar hezbollah ya bayyana sayyid safiyuddin a matsayin mutum mai tsari wanda ya ci gaba da aiki bisa himma da kwazo na tsawon lokacin rayuwarsa ta gugurmaya. yana da hangen nesa matuka kula da mayaka waɗanda suke fagen daga da dai sauran ayyuka waɗanda suke tabbatar da matsayinsa na babban gwarzo wanda ba za a manta da shi a tafarkin gwagwarmaya ba ya kasance ɗaya daga cikin fitattun mutane waɗanda said hassan nasarallah ya dogara da su wajen aiwatar da komai da kuma zartar da shi bisa manufofi na ƙungiyar hezbollah sheikh na'im kasim ya kuma yi ta'aziyar shahadar shugaban ƙungiyar hamas yahya sinwar yana mai bayyana shi a matsayin samfuri na jaruntaka da tsayin daka na Falasɗinu da gwagwarmaya ta 'yantattu a duniya. Ya yi shahada yayin da yake yaƙi har zuwa lumfashinsa na ƙarshe. Jarumi ne mai aminci mai gaskiya mai daraja wanda kuma ya fifita shahada a kan rayuwa a cikin ƙasƙanci da miƙa wuya ga Yahudawan sahuniya Dangane da Sayyid Hassan Nasrullah kuwa Shak Na'im Kasim ya ce shi ne mai ɗauke da tutar gwagwarmaya da zalunci da Yahudawan sahuniya da kuma masu girman kai. kuma tutarsa za ta ci gaba da kadawa har zuwa samun nasara da yardar Allah maɗaukakin sarki. a nasu ɓangaren ƙungiyoyin gugurumiyar Falasɗinawa sun miƙa saƙon taya murna ga ƙungiyar ta hezbollah ta ƙasar labanan kan zaɓen shak na'im kasim a matsayin sabon sakatare janar na wannan ƙungiya tare da bayyana haɗin kai da kuma amincewa da tsayin daka da ƙungiyar hezbollah ta yi a yayin da take tunkarar sojojin mamaya na yahudawan haramtacciyar kasar isra'ila dangane da yunkurinsu na mamaye kasar labanan kwamitin gwagwarmayar palestinawa ya yaba da zaben sheikh na'im kasim tare da jaddada cewa yana nuna irin karfi da azama da kungiyar ta hezbollah take da su sanarwar tasu ta ce zaben majalisar shura ta hezbollah wanda ta yi ya nuna karar cewa kungiyar za ta iya jurewa da kuma ci gaba da bin tafarkin gwagwarmaya da yahudawan sahiyuniya majalisar shura ta kungiyar hezbollah dai ta bayyana cewa ta zaɓi shek na'im kasim ne a matsayin babban sakataren kungiyar wanda ya gaji sai hassan nasarallah wannan shawara wadda take da tushe bisa tsari na tafiyar da kungiyar ta hezbollah ta bi ka'idoji na kungiyar wanda ta kayyade wajen zaben babban sakataren kungiyar a cewar sanarwar ta hezbollah kungiyar ta bayyana ƙudurinta na ci gaba da yin riko da jagorancin shak na'im kasim inda ta bayyana zaɓensa a matsayin wani muhimmin aiki ƙungiyar hezbollah ta jaddada sadaukarwa wajen ci gaba da gwagwarmaya kamar yadda majalisar shura ta ƙungiyar ta bayyana fatanta na samun nasarar shak na'im kasim wajen jagorantar wannan ƙungiya a cikin ayyukanta a ɓangaren yanayi da kuma ƙungiyar take ciki a fagen daga kuwa jaridar ma'arif ta haramtaccen kasar isra'ila ta yi hasashen cewa kungiyar ta hezbollah ta yi nisa matuƙa wajen jurewa fuskantar kowane irin yanayi kuma ruwan wuta da kisa wanda take yi wa sojojin yahudawan sahiyuniya ya tabbatar da cewa tana nan da karfinta kuma rusa ta ba abu ne mai yiwuwa ba sabanin bayanan leƙen asiri wanda bangaren isra'ila yake bayarwa in ji jaridar ta ma'arif yanayin da hezbollah take ciki na ƙara tsananta hare-hare akan isra'ila shine kara ƙara ba ta ƙarfin gwiwa wajen ƙin amincewa da duk wani batu da isra'ila ta gabatar neman a tsage ta buɗe wuta jaridar ta ƙara da cewa isra'ila tana fafutukar ganin ta sanya sharɗanta akan ƙungiyar hezbollah tare da neman dakatar da buɗe wuta bisa waɗannan sharaɗa wanda kuma tuni hezbollah ta yi watsi da hakan jaridar ma'arif ta ci gaba da cewa ƙungiyar hezbollah ta shirya yaƙi na tsawon lokaci tana mai ishara da cewa babban sakataren kungiyar ta hezbollah shak na'im kasim bai nuna sassauci ba wajen batun shawarwarin tsakai da buɗe wuta a cikin jawaban nasa na farko a matsayin shugaban kungiyar jaridar ta yi nuni da kalaman shak na'im kasim daga jawabin sa na farko a matsayin sakatare janar na hezbollah wanda ke tabbatar da karfin kungiyar na ci gaba da yaƙi na tsawon lokaci ba tare da gajiyawa ba ko kuma ja da baya sannan kuma jaridar ma'arib ta yi ishara da wasu muhimman abubuwa waɗanda suke nuna cewa hezbollah tana yi wa isra'ila barna inda a halin yanzu ta samu nasara halaka adadi mai yawa na sojoji na kundumbala na isra'ila wato rundunar golani kamar yadda kuma a cikin an kwanakin baya bayan nan kungiyar ta kai hari akan gidan benjamin netanyahu firaministan haramtacciyar kasar isra'ila wanda ya tsallake rijiya da baya kamar yadda komai a kankan ta hezbollah suka tilasta dubban ɗaruruwan yahudawan isra'ila da suke arewa ƙauracewa garuruwan su tare da mayar da su sana rayuwa a cikin ramuka da aka gina domin tsira da rayukansu wanda dukkanin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke nuni da ƙarfin ƙungiyar ta hezbollah akan haka da dama daga cikin masana harkokin tsaro na haramtacciyar ƙasar isra'ilan sun yi imanin cewa irin matakan da benjamin netanyahu yake dauka na kara tsananta hare-hare da kisan kiyashi a yankin zirin gaza da kuma kasar labanan ba abu ne wanda zai kai isra'ilan ga gaci ba domin kuwa ko ba komai a halin yanzu babu wani abu wanda isra'ila za ta iya nunawa na tabbatar da cewa ta cimma burinta na kaddamar da yaki akan al'ummar yankin zirin gaza domin kuwa babbar manufar wadda isra'ila ta sanar ita ce murkushe kungiyar hamas da kuma kawar da ita daga doron kasa. da kuma kwato yahudawan sahiyuniya waɗanda ake yin garkuwa da su a cikin yankin zirin gaza ta hanyar yin amfani da ƙarfin bindiga wanda kuma ko ɗaya daga cikin waɗannan manufofi bai tabbata ba kamar da kuma a ƙasar labanan benjamin netanyahu ya ce manufar yakin da ya fara ƙaddamarwa ita ce tabbatar da cewa dukkanin yahudawan sahiyuniya da hezbollah ta kora daga arewacin isra'ila sun dawo gidajensu sannan kuma a kora mayakan ƙungiyar hezbollah daga kan iyakar labanan daga kudancin kasan da kuma rusa ƙungiyar da kawo ta da kuma kawo ƙarshen harba makaman da take yi a kan isra'ila ta hanyar lalata dukkanin makamanta masu linzami wanda kuma ko ɗaya daga cikin waɗannan manufofi guda biyu na kai hari a kan ƙasar labanan da benjamin netanyahu ya ambata bai tabbata ba. to jama'a masu saurayi lokacin da muke da shi da yarga ya riskim dole nan zamu ja zamin shirin sai a saduwa ta gaba da dar Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa da muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 0600 0098 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To a shirin na yau zan mai da hankali ne kan mahimmancin awon ciki ga mace mai juna biyu. wanda masana sha'anin kiwon lafiya suka bayyana cewa yana da matukar mahimmanci wajen kare lafiyar mai ɗauke da juna biyun da kuma abin da take ɗauke da na a haihu lahiya kuma a yayi lafiya. Hassan barka na agaris ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. kamar yadda watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan mahimmancin awon ciki ga 'ya mace. mai juna biyu masana sha'anin kiwon lafiya dai sun bayyana cewa akwai tarin mahimmanci ga mace mai juna biyu akan ta dinga ziyartar likitoci domin awon ciki ko kuma juna biyun da take dauke da ta yadda za ta samu lafiya ingantacciya da kuma ta abin da take ɗauke da da zumar a haihu lafiya a kuma yayi lafiya to domin tattauna wannan batun shirin a yau ya tattauna da malama aisa maiga ta asibitin dko da ke birnin agadis a arewacin jamhuriyar Nijar da farko kuma ta fara da mana bayani akan mahimmancin da shi awon ciki ko kuma juna biyu yake da shi ga mace. Kamin tambaya wadda Burema tana da mahimmanci. Mace mai ciki abin da ake so gare ta shine duk lokacin da mace ta tunkari kanta ta yi wata ɗaya ta yi wata biyu ta yi wata uku ba ta ga al'adanta ba wanda zai tabbatar da lalle ko ciki ko cuta tana iya wankin nan ya ɗauke mata ya zamanto ciwo ne tana iya zamanto wata uku wanki ya ɗauke ciki ne amma ba kowane ɗaukan wanki ba ne za mu ce a lalle ta samu juna biyu yanzu abin da ya kamata shine macen nan in ta eh, tinkari kanta cikin wanga halin biyun duka da na gaya maka ya kamata ta gudu ta zo likita in ta zo likita abu na fari in ta faɗi wata uku na yi ban ga wanki ba za a diba mata in ciki ne a lokacin nan ta zo daidai fara awo ba a son mace kin yi wata uku baki ga wanki ba baki zo likita kika yi awo ba in ciwo ne har ka zamna da shi wata ɗaya wata biyu har ya kai wata uku sa'annan ka zo likita wannan kuma kin yi kuskure to ko daga yaushe ne ya kamata a ce mace ta fara awon cikin da take ɗauke da bakin da cikin nan ya kai wata uku nan in kika zo aka yi miki awo lokacin nan ne awon zai fara za ki zo za a auna lahiyaki a diba miki a dauka miki hutsari a dauki jininki a ɗauki hawan jininki a diba in kina da ciwon sukari a diba in kina da ciwon hawan jini akwai wani ciwo ciwon sanyi wanda ake ce ma syphilis shi ma a lokacin nan in bai wuce wata uku ba ana iya maganta shi bai kama yaro mai in ya rigai cikin nan ya wurgai ya wuce wata uku baya magantuwa gare ki wannan dole sai kin yi allurai kin yi ta allurai kin yi ta allurai sa'annan ki samu magani kuma yaron ke na iya kamuwa da shi san da likitoci masu kulawa da mu masu kulawa da mu mai sama Allah ya taimake su amin to wani muhimmanci ne ma awon cikin yake da shi ga dai malama Aisa Maiga ta asibitin Dekao da ke garin Agadez a jamhuriyar Nijar ke cewa mahimmancin awo in kika zo an diba miki ana iya diba miki lalle lahiyan ki ne za a diba da lahiyan abin da kike dauke da kowace mace gurin ta mine ne in ta dauki ciki ta je likita ta aihu lahiya ko a gida ta sa cikin kanta za ta aihuwa tana so dai ta aihi yaro mai lahiya to in baki zo likita ba haka auna ki yaya za a yi a san lalle lahiyar ki ko lahiyan yaron ki a'a ga mace cikin ga da ke dauke da kin aihe shi lahiya a'a baki aihuwan shi lahiya ya kamata akwai matakan da ya kamata a daukan miki saboda shine awon ciki yake da mahimmanci ga mace yake da mahimmanci ga danta da take dauke da cikin cikin ta ke da mahimmanci ga mijinta kai har da yan uwanta saboda in ta dauki kanta ta tinkari kanta cikin matsaloli wannan matsalolin nan za shafi kowa da kowa eh kamar yanzu daga zarar an riga an gano matsaloli cikin waɗannan da kuka zayyana kenan daga wannan lokacin ne ake ɗaukar mataki a bibi su waɗannan cutuka don saboda a magance su daga lokacin nan ne za a fara mata magunguna akwai lokacin da ya kamata kamar wata uku nan da na gaya maka in aka auna cikin nan wata uku ne to in aka dibi jinin nan in akwai cututtuka cikin jinin ko cikin tsarin ko an dauki tansiyon kinta ai a lokacin nan ya kamata deja le train a en a fara mata magunguna me in ta yi late in kamar ta yi eh, nawa bata zo wurin awo ba a wata uku nan kaga abubuwan nan sai karuwa za su yi ta yi sai hatsari sai karuwa za ta yi bisa gare ta da ita da abin da take dauke da cikin cikinta amma in ta zo kamar waɗanga masu mata ma wanda ake ma prevention de la transmission mère enfant du VIH shi ma ana son mace ta zo likita in aka auna aka gani kaman tana da kwayoyin cuta ba tana da ciwon ba mai tana dauke da kwayoyin cutan nan na sida ita ma lokacin nan ana iya fara mata magunguna kuma ana so cikin nan in ya girma in za ta aihuwa ila tilas sai ta zo likita saboda lokacin da duk za ta shiga nakuda lokacin nan akwai hatsarin da yaron nan zai ɗaukan ciwon da take ɗauke da to lokacin nan kuma akwai maganin da za a bata in ta aihu likita likita kuma akwai maganin da za a bata wanda za ta sha yaron ma akwai siyurin da za a bashi wanda shi ma kariya ne ga yaron da aka yi eh, kun yi bayani kamar irin na matsalolin da za a iya fuskanta irin waɗannan matsalolin za su iya kai ga a rasa juna biyu eh waɗannan kamar cututtukan da nake gaya maka dukansu babu wanda zai bai iya sa mace ciki ya zube na ɗaya na biyu in akwai tansiyon balantana mai iphone fari in bata zo ta yi awo likita ba tana iya fuskantar kanta cikin borin gishiri kowa kuma ya san borin gishiri illa da ke gare shi mace tana mutuwa ɗanta ya mutu cikin cikinta kuma ana iya rasa biyun duka in ba a yi gagwa ba haka gano an dauki tansiyon kina da tansiyon an dafa hutsari akwai gishiri cikin hutsarinki kin gane saboda shine akwai risk da danje lokacin da ciki duka ya tahi hatsari ne kamar lokacin da ciki ya girma ba ta nan ga zuwa wurin awo akwai abubuwa wanda ake ce masu yi danje wanda in ta tinkari kanta cikin shi ba ta gudu ta zo likita ba ko ta waɗi gida borin gishirin ya fara kahin a dauke ta a kawo ta likita an yi banna ana iya rasa ta ana iya rasa abin da aka haifa lokacin da ba in ita ba a rasa ta ba yaro ana iya rasa shi cikin ciki tana iya aifo shi bai zauwa da rai kamar a naku bincike yanzu yaya ne kamar batun zuwan mata awon ciki ana samun wayewar kan mata ko kuma abin yana sha da bayani eh, to alhamdulillahi yanzu eh, mata ba ce maka duka ba mata yawancin su kansu ya waye a da kansu bai waye ba menene yasa kansu bai waye ba akwai jahilci yanzu kuma babu zahilci da taimakon ku ku 'yan jarida ana hudi a tele ana hudi cikin radio ana hudi bisa eh, kaman cikin sabgogi kamar yanzu in daukan maka misali communiquin agadez akwai da séance de sensibilisation muna formen les filles de sal muna formen matron muna formen relais muna formen tambarai mu ce musu cikin unguwa in kun wurin suna in kun wurin sabgogin arme ku waye ma mata kai bisa ga importance bisa ga amfanin sauwa wurin awo bisa ga amfanin in ka zo ka aihu likita bisa ga amfanin in ka aihu ka kawo yaron ka wurin shaushawa bisa ga amfanin eh, mata su zo su sha magunguna wanga na futu le thematic sr ake ce musu waɗanga abubuwan duka tambarai sun samu foro waɗanga abubuwa duka farm relay eh, da matron duka wannan ana fore musu kai suna shiga unguwa unguwa cikin kominkin agadez suna sensibilizan mata don ka vraiment sai mu ce alhamdulillahi matan da suke zuwa wurin awo lalle suna da dama yanzu ba kamar da ba mm. akwai korafe-korafe da ake yi kamar cewa da mata kamar suna kamar eh, jan kafa wajen zuwa asibitoci saboda idan suka zo kamar ba sa samun kyakkyawan tarbe haka za a cewa yanzu wannan ya rage shi yasa suka fara zuwa asibitocin eh, kamar yadda na gaya maka ne yadda dole a da na gaya maka na ce maka ana ga eh, for men eh, femme relais ungozomai matron ana sensibilizan su haka nan ne mu ma cikin structure mu muna formen les agents de santé bisa ga zancen akai parce que duk inda ka ga an samu matsala a likita tsakanin prestataire kin da client kin da abin da zai kawo shi matsala a kai ne to muna nan muna formen su ana nan ana sensibilizan agent bisa ga a parce que on dit que un malade bien accueilli guérit gari a 50% ya zo wurin ka ka tarbe shi da hannu biyu kun zamna abin da bai kawo ta maza ta iya gaya maka shi mai in ka 'yan malati ya zo ka mishi kyama ko ka mishi move a kai abin da ya kawo shi ma bai gaya maka abin da ya kawo shi ma bai gaya maka an tuka muna muna kan muna iya kan kokari kuma ga alamun mu abun ya fara ragewa yanzu To masu sauraro ga shi dai bakuwar tamu ta koro da muhimmin bayani sai dai kashi lokacin da muke da shi ya kawo jiki. A don haka a nan tilas zan ɗuga aya ashirin na yau ba tare da mun kawo ƙarshen sa ba a don haka sai a tarbe mu a makon gobe domin jin ci gaban sa a inda kuma za mu taɓo ilolin da ke tattare da haihuwa a gida kafin nan dai a madadin bakuwar tamu malama aisa maiga ta asibitin dko da ke birnin agaris a jamhuriyar niger a nan kuma ni hassan barka na agaris don shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya masu kulawa da lahiyanmu masu mai sama allah ya taimake su amin Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.